Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Lahadi 15 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Baba dauke da kanin labarai. Kasar Australia ta ce za ta killace duk matafiya daga kasashen waje zuwa kasar tsawon kwanaki goma sha hudu. masu wuka da kura a faransa kuma za su fita su yi zaɓe a yau lahadi duk da batun barkewar cutar coronavirus da kuma fargabar mutane ka iya ɗaukar wannan cutar a wurin zaɓe wanda hakan kasa wasu ba za su iya fitowa zaɓe ba ana fargaban cewa tanzania kuma na cikin haɗari na samun bullan wato cutar ta coronavirus saboda wato kwararren hulɗan kasuwanci tsakanin da china kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu mahara sun kai hari a jihar Tawa. lokacin da duk sun ka gamu da mutum suna dan tububbuka shi don su kauda mai da hankali suna shirga ta da Haka kuma za ku ji cewa rundunar sojan saman Najeriya ta kai wasu hare-hare da ta hallaka 'yan ta'adda da dama tare da kwato bindigogi. Sannan muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir mai shanu take gabatarwa Bayan nan muna tafa da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan bari mu fara kawo muku labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya kuma makeri. kasar australia ta ce za ta killace duk matafiya daga kasashen waje zuwa kasar tsawon kwanaki goma sha hudu kana ta ce ba za ta amince da duk wani jirgin yawon shakatawa na ruwa ya tsaya a gabar tekunta ba firaministan kasar scott morrison ya faɗa a yau lahad cewa kasar tana ɗaukan wannan mataki ne domin dakile yaduwar cutar coronavirus we will impose a universal precautionary self-isolation requirement ce za mu aiwatar da wannan tsarin killacewa na neman kariya akan kowa da ke neman shigowa kasar australia da ma waɗanda abin ya shafe su a cikin daren jiya bugu da ƙari gwamnatin australia ta haramta duk wani jirgin ruwa na masu yawon shakatawa tsayuwa a gabar tekun ƙasar bayan kwanaki 30 na farko majalisar zartarwar ƙasar ta amince da shawarar da hukumomin kiwon lafiyar ƙasar suka bata na bayar da rata tsakanin jama'a ita ma ƙasar spain ta sanar a jiya asabar cewa za ta tsaurara matakan takaita shiga ƙasarta mai mutane miliyan 46 a wani yunkuri na dakile bazuwar cutar coronavirus a cikin turai madrid ta ce za ta ɗauki mataki irin wadda italiya ta ɗauka makonni biyu da suka shuɗe na rufe ƙasarta ba shiga ba fita firaministan ƙasar pedro sanchez cewa ya yi da trasladar is Ya ce ina sanar da ku matakan hukumar kuma muna kokarin ganin cewa mun yaƙi da wannan cutar kuma shiri da muke yi yayi nisa. Muna ɗaukan wannan matakan ne domin kare lafiyar al'ummar Spain kada za mu yi galaba akan wannan cutar. Daga yanzu mun shiga wani matsayi na yi amfani da dokar ta ɓaci mun kuma kimtsa muna da kwarewa akwai shirye-shirye da za mu aiwatar kana ba za mu kauce wannan kalubale na yaƙi da cutar ba masu da gura a faransa za su fita yau lahadi su yi zaɓe na zabukan birane duk da batun barkewar cutar coronavirus da kuma fargaban mutane ka iya ɗaukar wannan cutar wanda hakan zai hana wasu fita wurin yin zaɓen shugaban kasar emmanuel macron ya hakikance cewa ci gaban demokaradiyyar kasar na iya fuskantar matsala idan aka jinkirta wannan zaben dubban shugabannin birane da gundumomi ne za a zaɓe su a wannan zaben mai zagaye biyu a kokarin yaki da cutar coronavirus kuwa faransa ta rufe makekin benin eiffel tower da kuma louvre a yau lahad ne aka rufe gidajen cin abinci da gidajen sinima da ma wasu shagogi a kasar za a za a dai gudanar da zagaye na biyu na zaben ne a ranar 22 ga watan maris ana fargaban cewa tanzania na cike da hadarin samun bullon cutar coronavirus saboda kyakkyawar hudda kasuwanci da ke tsakaninta da china inda tuni hukumomi suka sa ma'aikatan kiwon lafiyan kasar cikin shirin ko ta kwana mun ɗauki ƙarin ma'aikata a tashoshin shiga ƙasar sannan mun horar da su yadda za su gano cutar a cewar ministan lafiyan ƙasar janet ngamba ya zuwa yanzu ministan ta ce suna da na'urorin gwajin zafin jiki 140 waɗanda aka sa su a filayen jiragen kasar wato tashin jiragen ƙasar. bayan haka ƙwararru a fannin lafiya sun dukufa wajen faɗakar da al'umma ta tanzania akan yadda za su kare kansu daga cutar inda aka kwaɗaita wa jama'a su riƙa wato yawan wanke hannu da ruwa da sabulu sannan kuma ana ba da shawara idan mutum zai yi tari ko atishawa to ya sa kyalle ya tare bakinsa ko wani abu daban. To madalla kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu yayin da jamhuriyar Nijar take ci gaba da fuskantar hare-hare daga 'yan ta'adda a wasu sassan kasar. Wasu mahara sun kai hari a garin Inna Babarga a cikin da'irar Takanama da ke jihar Tawa. Daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin Haruna Mamman na bakwai aiko mana. waɗansu mutane ɗauke da makamai akan babura da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a garin innaba gargar a cikin jihar tawa garin yana kudu maso yammacin hedikwatar da'irar takanammat yamma ga babban birnin jihar tawa kilomita 40 da garin takanammat kuma kilomita 60 da garin tawa a lokacin harin da ke kasancewa na ramuwar gayya sabili da rashin biyan maharan kudaden diyar bisa da suka azawa jama'ar wannan garin mai garin ya rasa ransa kamar yanda magajin garin takanammat ya yi mini karin bayani ta wayar salula. ba shi halbe halbe irin waɗancan wata ake tsammani ba lokacin da duk sun ka gamu da mutum suna dan tububbuka shi dan su kauda mai da hankali suna shirga ta da wulalle ga wanda suka faɗi su mutanen gari. to suna ɗauke da bindigogi kenan mutanen da suka zo. a hakikan tun da shi marigayi wanda ya riga mu da ma mun ka zo yau yau lalle mun iska kwalfa a kan da sun ka halbe shi in na bagargar in na bagargar kuma na cizo ne wanda shike gaskiya shekaru sun kuje mai tun da shekara ɗari da hudu da bayanin da mutane sun kai a gare shi. To kamar shi wani abu turji ya yi musu ko wani abu ko kuɗi suka tambaye shi bai basu ba. Kuma sati wancan wanda ya wuce zarba hudu ga wata. Mhm. Wanga da muke ciki sun zo ga garin sun katar da dukiya da na mataya na gari na gari ka ka san mai gari akwai masu dukiya da suka ake yi suna jaya mu suna tura musu ka daji to sun ka tare ruga uku ne sun ka sa musu kuɗi ga kuɗi abinda za a ba su kai wasu sun ka biya sosai sauran kuɗi sun ka rage ka ba da hakika sun ka ba da lokaci wanda za a kai musu waɗannan kuɗin to da sun ka ba da an ka kai musu waɗannan kuɗi waɗannan kuɗin ba su kai gare su ba to ba kafin su sun ka ce in ba a kai musu wannan kuɗin ba sai sun dawo ga gari to ya kai kuɗin ba su kai gare su ba to an taurin kai musu waɗannan kuɗin sai waɗanda sun ka kan kuɗi ba samu sa'a sai jami'an tsaro sun ka same su sun ka ɗauko su sun ka taho da su taho da sun kai da su waɗanda ba sai an ka samu sa'a ina ji sai an ka samu bazara wadda an ka samu kenan mutane wadda a haɗin kai gare su da tsammani da ake sun ka wadda an kai kame kame tun asabar waccan da ta wuce har rafa to tun da sun ka gane kamar mutanen su na yana gani sun ka zo sun wannan ramon gayya kama. maharan sun dai ɗiba cikin takari bayan sun aikata wannan ɗanya aiki kamar yadda magajin garin takanan mat ya ƙara bayyana mini ta wayar salula. kafin ciwon ta'adin sai da sun ka mota biyu na ɗaya mai garin ne. To banda shi mai garin da suka kashe ba su ji ma kowa ba kuma ba su da kowa ba. Ba su ji ma kowa ba su da kowa ba. Bancin kashin da sun ka ba wasu tsare-tsaren maza kuwa. To zoke yanzu ana iya cewa sun sulale ba a san inda suka yi ba. a tsohon da na ɗaya riga da tsohon sa ai sai shi sani shi koma inda gurbi ne shi ko ko shi sani shi ko. Zoke da yanzu an ƙara ƙarfafa matakan tsaro a wannan yankin inda zaman lafiya ya dawo a wannan wajen ko da yake jama'ar karkarar na nema ga hukumomi da su ɗauki ƙwarƙwaran matakan hana abkuwar irin wannan lamarin a nan gaba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bakwa da wannan rahoton yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Wani mai magana da yawun sojojin Amurka ya ce an sake kai wani sabon harin rokoki a Asabar a kan tungazin sojojin haɗaka karkashin jagorancin Amurka a Iraki inda aka raunata sojojin haɗakar guda uku da wasu dakarun Iraki guda biyu. Sai dai ba a bayyana kasashe da sojojin haɗakar da suka samu raunukan suka fito don take ba. ya zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai harin mai magana da yawon rundunar haɗakar na amurka ya ce akalla an harbo rokoki 25 a kan sansanin sojan kafafen yada labaran iraki kuma sun ce rokoki 33 ne aka harbo amma 23 ba su tashi ba wannan hari da aka kai da rana a jiya asabar a kan sansanin soji na taji da ba a saba gani ba yana zuwa ne kwanaki kalilan bayan irin wannan harin da ya hallaka sojojin amurka guda biyu da wani ma'aikacin kiwon lafiya na kasar burtaniya yayin da wasu sojoji guda goma sha hudu suka jikata a nan sansanin daga karshe jami'an ofishin majalisar ɗinkin duniya a mali sun ce an sake mutane biyu da aka yi garkuwa da su a burkina faso a cikin watan disamba shekarar 2018 jami'an ofishin majalisar ɗinkin duniya sun ce an gano 'yar ƙasar kanada da mutumin nan ɗan ƙasar italiya a yankin kidal a arewacin ƙasar mali an kuma mika su ga ma'aikatan kwatar da tarzoma ta na majalisar ɗinkin duniya cikin koshin lafiya an gano mutane biyu da sunaye kamar haka edith blair da kuma luka toceto sai dai ba iya gano waɗanda ke da alhakin garkuwa da mutanen biyu ba amma mayakan jihadi da 'yan bindigan yankin ne suke gudanar da ayyukansu a yankin sahel tun cikin shekarar 2015 kana sun kashe ɗaruruwan fararen hula a shekarun baya amurka da faransa da wasu kasashen yammacin duniya sun yi yaƙi da 'yan ta'adda da rundunoni da kuma kuɗi amma duk da haka tashin hankali na ƙara ta'azzara a yankin a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya rundunar sojan saman kasar ta fitar da wata sanarwa tana cewa tana ci gaba da yin lugudan wuta da take yi a kan kungiyoyin 'yan ta'adda na Boko Haram da IS na ƙara girman barakar da ke tsakanin kungiyoyin biyu da hakan ke bata nasara a kansu. Rundunar ta kuma ce ta kashe wasu 'yan ta'adda tare da kwato wasu bindigogi da wasu sauran makamai. Wakilin Hassan Maina Kaina ya ga sanarwar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. kamar yadda hedikwatar sojan Najeriya ta sanar yau da safe. Ta ce irin gagarumin nasarar da yanzu take samu akan mayakan na 'yan ta'addan Boko Haram da IS hakan na ci gaba da ƙara farraka kan shugabanni da ma mayakan ƙungiyoyin biyu kanar aminu iliyasu da ke zama jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar sojojin najeriya ya ce alal misali irin rubdugun da dakarun rundunar operation lafiya dole suka yi wa 'yan ta'addan agarkiɗa da dambuwa da ke jihohin adamawa da borno da kuma yadda ake ci gaba da dakile su amma baki ɗayan shiyar arewa maso gabashin najeriya hakan ya ƙara kambaba girman irin mummunar barakar da aka samu a tsakaninsu su su da kuma tsakanin IS da Boko Haram din. Kanar Aminu iliyasu ya ce a ɓangaren su su sojoji. Hakan ya ƙara musu ƙwarin gwiwar kazar-kazar ɗin wannan yaƙi. da suke da zumar kawo sa nan ba da jimawa ba. Rundunar sojan Najeriya ta ce mayakanta a Gubiyo da ke jihar Borno a wani fafatawa mai zafi da suka yi sun halaka kimanin 'yan ta'adda guda shida nan take tare da kwato makamai da harsasai masu yawan gaske da ma konewa 'yan ta'addan motoci masu ɗauke da bindigogin harbo jiragen sama. Irin dai yadda dakarun Najeriya ke ƙara karya lagon 'yan ta'addan hakan ya sa yanzu haka suna tasaranda tare da miƙa wuya ga sojoji a sassa daban-daban na shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Bula Mamadu Zantale da ke bangaren Abubakar Shekau ya kai kansa bataliya ta 151 da tare da yin saranda. Kazalika kalin wasu mayakan na Boko Haram wato Musa Muhammad da Maina Liman da ke bangaren Nikab a ƙauyen Bula Umar sun miƙa wuya ga bataliya ta 202 da ke tashar goto a karamar hukumar bama tare da mika bindigoginsu da ma sauran makamai sun ce sun gaji da wannan rayuwa maras ma'ana. Babban kwamandan rundunar Operation Lafiya Dole Major General Olusegun Adeniyi ke kara jaddada cewar duk da boko haram na kokarin yin abubuwan da ke son nuna kamar suna nan amma fa a halin yanzu sojojin najeriya sun ci karfinsu kuma a cewar masanin tsaro mejo bashir Shu'aibu garma mai ritaya ya ce irin yadda mayakan na boko haram ke mika wuya a halin yanzu hakan akwai abin da ke nunawa waɗannan dai sun lura abin ya fi karfinsu a yanzu dama mun riga mun faɗi dama irin wannan fada idan ya zo ƙarshe za ga sun taso farfar farkon hakan nan kuma abun sai ya zo ya kwanto kasa ka gane ai so abun da ya faru sun gaji da faɗan kuma babu logistic supply wato babu kayayyakin da za su zai taimake su su ci gaba da su sustain wannan faɗan saboda haka mafita shine su yi sorenda Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria To da a gaida Hassan mai na kai na da wannan rahoton. Yayin da cutar coronavirus take ci gaba da yaduwa a kasashen duniya, kasar Spain da ke nahiyar Turai tana fuskantar yaduwar wannan cuta da ta yi sanadiyar mutuwar mutum sama da 190, kana ta kama sama da mutum 6,300. Dangane da haka abokin aikinmu Baba Yakub Makeri ya tuntubi Taufik Alhassan mazaunin kasar Spain domin jin halin da suke ciki yanzu haka. To zancen dai coronavirus dai gashi nan dai to sai dai Allah ya yi amuna don komi ya yi kamari yanzu haka. Yanzu haka an kulle masallatayya a nan dai inda muke. Jiya dai cikin gida Barcelona dai duka sai ce maka dai wasu masallatai yamma ba samu an yi sallar juma'a ba. To jiya da daddare bayan sallan lisha mun fito masallaci 'yan sanda suka zo suka ce muna na to yanzu yadda abin nan ya kai ya kamata a dakatar da zuwa masallaci don saboda kar cutar nan ya zo ya samu ya kwashi mutane da yawa amma abin nufi kaga kauyen da ke kusa da mu ana ce ma kauyen nan igwalada da wurin ma ba shiga ba fita. Daman da abin da zan ce kenan don saboda an ce nan da 'yan kwanaki ainihin ƙasar Spain gaba ɗaya an ce za a rufe kwata-kwata da abin da zan tambaya ko zai shafi wannan yanki naku. Eh zai shafa zai shafa mu duka dai muna nan muna sauraro dai mu gari kafin dai kafin dai zuwa dai ranar litinin da Allah ya kai ko kuma gobe. yanzu dai shi gashi nan dai garin kowa an share garin dai kamar ba mutane don kowa na gudun dan uwan shi duk wanda zaka gani gashi nan dai ya sa wannan wannan abin nan maskara din nan na rufe huska hancin shi to kuma dai ana ba mutane shawara idan ka fita ka komo gida ka sa ka wanke hannunka da sabulu da dai ruwa dai haka ga. To yanzu kamar yadda ake yawan samun mutane da suke kamuwa da wannan cuta da kuma yawan mace-mace a Spain ko ka san wasu da wannan abin ya kama ko kuma ka taba ganin wasu da na kusa da kai da abin ya same su? a nan dai gunduman mu dai yanzu haka dai in na ce maka wani ya samu da gaskiya na wa Allah karya ka fahimce ni ko amma bayan mu kamar dai a ce dai zuwa dai kamar kilomita talatin wannan kauyen ba shiga ba fita yanzu dai kauyen mu dai yanzu haka su rigakafi ne ka kaga sai in ce maka yanzu haka wajen wasan yara da wajen shiga dai hakan ganga kasuwa dai kawai aka bari kuma kasuwan ma in ka shiga kaman dai an ci garin yaki an kwashe kayan duka kowa na tanadi saboda ko da an kafa dokan ta bace kowa yana da abincin shi gida kafin fahimce ni yanzu cikin halin da muke ciki kenan yanzu ko ka fita waje wajen shan kafe da wurin cin abinci duka an kulle in ka shiga kasuwa ma to da wuya ka samu abinci ka ci To idan halin ya ci gaba a haka nan da misali mu ce mako ɗaya zuwa mako biyu ya kake gani wani irin hali ne al'umma za su faɗa a ciki? to wallahi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka fahimce ni ko don wannan wannan annoban dai gaskiya wallahi ba mu san yadda za mu yi da shi ba don kamar yanzu haka kamar wajen sati da ba da yanzu kuma nan barcelona aka fara cewa an fara samun wannan abin to kafin ka ce uffan duka ya bazu gari muna nan dai muna kallon yadda allah zai yi Topic Alhassan mazaunin kasar Spain kenan a su da Baba Yakubu Makeri. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Matasa a duniyar gizo. To albishirinku matasa. kun ga labarin da na gani yau a cuta kuwa? kai ma ban shiga shafukan sada zumunta ba. Tabni jam, dama ana wayan gari da mutum ba zai shiga shafin sada zumunta ba? Aini daƙiƙa ɗaya ba ta wucewa sai na shiga danganin mai duniya take ciki. Kwarai kuwa, aini idan na tashi abubuwan da nake karyawa da su su ne Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu. Hmm, matasa kenan. Auratayya da ke tsakaninku da shafukan sada zumunta Allah ne kaɗai zai iya kashe wannan auren. To masu sauraro ku da warhaka. Har yanzu dai muna tattaunawa ne kan batun soyayya a shafukan sada zumunta. A cikin makon da ya gabata ne mai yi mana fashin baki Nasir Daniya. Ya yi mana ƙarin haske kan hanyoyin da za a iya neman soyayya kan shafukan sada zumunta. Ga waɗanda ba su samu jin shirin ba ga gutsurin hirar da na yi da shi kafin mu tsunduma cikin shirinmu na yau. akwai manhajoji da yawa sun kai kusan dubu da ɗari biyar a bisa ga diddigar da top total suka fitar a wannan shekara so ya nuna cewa manhajojin da ake amfani da su mutane suna neman matan da za su aura ko kuma mata su nemi mazan da za su aura maza su nemi matan da za su aura abu ne mai muhimmanci sosai a yanzu shi wannan manhajoji ana amfani da su ne kusan kamar yadda ake amfani da kafafi na sadarwa ta zamani ah, kamar su facebook da whatsapp da sauransu amma bambanci shine a duk lokacin da za ka yi amfani da su in ka bude shafin ka za ka saka shekarunka za ka sa in namiji kake za ka sa irin macin da kake nema za ka sa irin eh, tsayinta da kake so ko ilminta da kake so kalar jikinta da kake so in ba hausa kake so in ya mura balaraba biyaraba basulluba kowace irin mace kake so za ka iya sakawa haka ita ma mace za ta iya saka wani irin namiji take so za ta faɗi za ta iya ma faɗin wani wuri yake wani irin aiki yake mai arziki ne ko mara arziki ne wani irin addini yake yi da sauransu so shi wannan manhaja za ta tafi da kanta sai ta nemo maka daidai mutanen da suka yi suka cancanci waɗannan bukatun naka ko bukatun ki so shine abin da ake amfani da shi don waɗannan manhajojin su haɗa mutane to har yanzu dai muna tare ne da Nasir Daniya amma yau zai bayyana mana illolin amfani da waɗannan shafukan na sadarwa domin neman soyayya akwai kuma da yake wani abu bai rasa alfanu da kuma illolin shi akwai illoli tattare da wannan abubuwan shi ma da ya kamata a kula da su ah, kamar shi kan shi waɗannan manhajojin suna da abubuwa na ɓadda sau ah, mutum zai iya tahiya ya yi rijista online ya ce namiji ne kuma ba namiji ba ne yaro zai iya rijista ya zama ba yaro ba ne da tijo ne kana iya eh, kana da shekara talatin amma ka zo ka ce kana da saba'in kana iya kana da shekara saba'in kuma ka zo ka ce dan shekara ashirin da biyu kake so babu wani tabbas tun da rijista da ake bayan ta ne ake yi sai an zo an ganka ba an tabbatar da hoton ka wani zai iya samun hoton wani ya laka wata za ta iya samun hoton wata kuma ta makala su so sai an yi hankali kan kan wannan abu mace za ta ce mace ce kuma za ka duba ka ga ba mace ce ba namiji ne da sauransu sai an kula da wannan sannan akwai matsaloli na na nisa mutum yana iya yana china kai kuma kana kana Najeriya misali kana Sokoto ko kana kana Lagos to mutum zai iya ƙarya ya ce shi yana Sokoto kai kana Sokoto ku kuna hulɗayya sai abu ya kai wani matakin da za a haɗu sai kaga an samu matsala kuma wasu na amfani da wannan dama don su anshi bayanai naka masu muhimmanci da yawa ake rijista kan waɗannan manhajoji sai a je a samu matsala mutum ya ba da lambar waya shi ya ba da email din shi da adres in gidan shi kuma mutane sai su je su yi amfani da shi su wata ta'asa sannan kuma ɗaya daga cikin matsaloli akwai rashin sanin gaskiyar matsayin kwayoyin halitta na mutum kamar genotype wannan abun yanzu yana da muhimmanci saboda da yawa mutane sun gano yanzu ba za ki ga uwaye ba za su ba da yarsu ba ko kuma ba za su ba da ɗansu aure ba sai an je an yi wannan gwaji don kada a samu matsala lokacin da aka riga aka yi aure. so duk waɗannan abubuwan ba za ka iya gano su ba mutum zai iya zuwa ya faɗi ga ga kwayoyin halittar shi bisa kariya mutum yana as misali sai ya ce yana ae da sauransu su duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata a kula da su in za a yi amfani da waɗannan amma dai gaskiya an samu ci gaba kwarai da gaskiya an samu aurarraki da suka a sanadiyya amfani da waɗannan manhajojin na mediating applications. To masu sauraro ina son in sanar muku cewa duk wanda yake da gudumar da yake so ya bayar cikin wannan shirin za ku iya aiko min sako ta DM ina a shafin Twitter wato at mss underscore DEEYNAH. Za kuma ku iya bayyana min irin batutuwan da suka shafi yanar gizo da kuke so mu dinga taɓowa a wannan shirin na matasa a duniyar gizo. Da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Da fatan za mu kiyaye yadda muke amfani da waɗannan shafukan na sada zumunta. Mu kuma sa a mu cewa waɗannan illolin za su iya matuƙar ɓata mana rayuwa idan ba mu kiyaye su ba. A mako mai zuwa insha Allahu za ku ji ni ɗauke da wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Ni ce taku Madina Ɗahirin Mai Shanu daga nan birnin Washington DC. sai mun haɗu a shafin Twitter. Madalla gaida Madina Ɗahir mai shanu yanzu sai ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamur Jau inda ya ce Ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen cutar coronavirus alfarman manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. sai sako na gaba ya fito daga kaka mai yadi alhaji bukar gursuma da masak da ke jihar barnan najeriya inda ya ce salam biyo ya hausa don allah ku bani dama na jinjina a kungiyar alheri da ke a garin siam kam na jihar difa ganin yadda wannan kungiya take ayyukan ci gaba tsakanin al'umma kamar tarbiyyantar da yara ta hanya mai kyau ba da tallafi ga gajiyayyu da marasa lafiya sharan masallatai da sauran abubuwan ci gaba duk da cewa wannan kungiya waɗanda suka kafa ta 'yan gudun hijira ne amma ba su yi ƙasa a gwiwa ba sai sako na gaba ya fito daga na mairo umar makera ya ce salam biyoye hausa hakika ayyana dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar amurka da shugaba donald trump ya yi da zumar dakile yaduwar cutar coronavirus ya yi daidai da fatan allah ya kawo mana ƙarshen yaduwar wannan cuta a faɗin duniya amin sai sakonmu na karshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga jamila da fati matan ado salati goma ga annabar jau inda suka ce biyo ya hausa don allah ku ba mu dama mu kira ga shugabanninmu na afirka da cewa don girman Allah da manzansa su dinga tallafawa matan da 'yan ta'adda suka kashe ma mazajensu a sassa daban-daban na fadin duniya domin wallahi suna cikin mawuyacin hali idan muka yi la'akari da irin tulin marayu da aka bar musu jibge domin yanzu haka wasu matan gida-gida suke bi da 'ya'yansu suna bara abinci tamkar almajirai karshe muna roƙon Allah ya zaunar mana da ƙasarmu lafiya don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. To kafin mu je ga labaran duniya a takaice ga wannan sako. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Kasar Australia ta ce za ta killace duk matafiya daga kasashen waje zuwa kasar ta kwanaki goma sha hudu. Kana ta ce ba za ta amince da duk wani jirgin ruwan yawon shakatawa ya tsaya a gabar tekunta ba. Firaministan kasar Scott Morrison ya faɗa a yau Lahadi cewa kasar tana ɗaukan wani mataki ne domin dakile yaduwar cutar coronavirus ko kuma COVID-19. masu kada kuri'a a faransa za su fita yau lahadi su yi zaɓen birane duk da batun cewar coronavirus ta yadu da kuma fargaban mutane ka iya kamuwa da wannan cutar wanda hakan zai hana wasu fita su je su yi zaɓe. to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda duk da kuka je muryoyinsu musamman ma baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Sahilu da ya bada umarni da injiniyan mu na yau Steve. Muhammad Hafiz Baballa da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Restez branchés sur le monde.